ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bi sunnatihim ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa bayin Allah yau kamar kullum a ci gaban mu da karatun da muke na barade manya-manyan almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya a gaban wani shi salmanu farisi a suhaib rumi mun yi bayani kyakkyawa a makon da ya wuce na so a ce na samu gudunmuwar taimako na ubangiji in zo da wuri amma hakan bai samu ba saboda akwai wani karatu da ake a can bayan an wuce hukumance kaso duniya so mun tashi sai na manta cewa in zo da wuri saboda hanyar nan ashe cika take in dare yayi so hakan yasa na bata kusan awa daya a wannan hanyar kafin in samu tsunkowa da in tsallako wannan gada ta kawo har zuwa nan wurin da fatan yan uwa ku yi min afuwa mun koyi wasu darussa guda biyu kyawawa a baya daga tarihin suhaibun rumi na ɗaya suhaibun rumi baya mantawa da asali asalinka ko menene matakar dai musulunci ne kai alfahari da shi babu wani asali kyakkyawa a duniya ga musulmi kuma ga dan binne a addinin musulunci kamar a ce asalinka kakanninka danginka musulmai ne kuma kai ma sai Allah ya yauka cikin musulunci wannan asalin mai kyau ne ba ana kallon asali ta kuɗi bane ko sarauta a'a domin can din da yake can kyakkyawa asalin da baya rushiya har gobe kiyama asalin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu dabara a zamanin sa da bayan ya bar duniya suke kokarin auren zuriyarsa ku duba tarihin umar dan khadabi ya nemi dare aliyu ummu kulsum yarinya ce karama aliyu ya ce mai yarinya ce wannan ya ce haka ma'aiki ya aure aisha sallahu alaihi wasallama kyakkyawar abin koyi koyi na gidansa menene hadafin kamalin umar hake son ka auri ɗayar aliyu aliyu ahal halbaiti ne isa ma ahal halbaiti ce na ji ma'aiki ya ce kullu silatin kowace irin dangantaka tana katsewa tana yankewa kowane irin nasabi yana yankewa nasabin annabi ne kaɗai bai yankewa sallallahu alaihi wasallama ashe dangar ba ta kuɗi bace asalin da ake cewa ka rike ba ka ce ni dan gidan wani bane mai kakawa ne maye ya kashe mutane ɗari ba daya ba shi ake bukata ba ana bukatan asali ne kyakkyawa na addinin Allah tunda ubangijin ka yayi ka kana musulmi wallahi wannan kaɗai ya ishe ka sharafi me abun burgewa ga rayuwar bature mutumin da ko tsarki bai iya ba malamin fiqh suna cewa abinda ake iya gane musulmi da wanda ba shi ba wajen azakari su masa kaciya me zaka burge akai ka ci abinci da hannun hagu kaman kare me ka iya burge al'umma da shi a ce baka sallah me ka iya burge al'umma da shi a ce baka san girman na gaban ka ba me ka iya burge al'umma da shi a ce kai baka iya wanka tsarki ba janaba ofin janaba ofin janaba janaba janaba ila ajalin gairi musamman me za ji daɗi da shi a rayuwarka a ce ga ka mutum ne kai la ta yaminan wala shimala baka san damar da hagu ba a cikin dokar addinin Allah menene abin burgewa anan me za ka ji a ciki wani yaro ne wannan karin ya gama waye sai jama'a suka tambaye shi yaya yake turanci haka ga shekarun shi kuma kanana yace saboda tun yana karami ya hada alqur'ani a kansa su shi turanci bai mai wuya Tunda babu yaran da ke da wahala kamar yaran alqur'ani mai girma yaran Allah in shi alqur'ani mai girma la yaran shi wannan littafin na Allah ne shi Allah ta'ala ya san kowane irin yaren duniya tunda shi ya ita tun ina karamin san alkur'ani shi yasa wani abu wai shi kemis mai physics ni ba mun hala kaina da na kalla sai da ubangiji ya bani shi na haddace tunda na iya haddace a dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu yaya formulas na mathematics ba su iya zama a nan ba wannan shi ne asalin ba wani abu ne asali yan uwa to suhaibu rumi ya iya rike wannan asalin nashi ko me zaka ce dai shi dan can ne su haka na da mahimmanci wannan ne abin da ya dinga ba mu wahala mu a najeriya mantawa da asalinmu sai muna ganin birgewa ne mu koyi al'adun da ba namu ba mai ta yawo tsirara a cikin gari muna ganin birgewa ce sai mutum ya kamo hanya tun daga farkon isa kai ta har ƙarshen isa kai ta daga jerin wando yana gudu me ne fi isa ga dogon wandon cikinku ba wanda ya taɓa ganin gwiwar mahaifinsa bayan shi ya yi girma duk yadda yake bai da kayan da tsumman da yake kwana zai rufe jikinsa kuma da shi masallaci ba ganin gefen jikinsa mu yanzu ba haka muke ba sai mutum ya sawo shakwara ba jamfar da ya daga duk jikin shi buɗe kuma sallara shi amma da shi ofis ya iya dagewa ya ɗaɗa kwalliya ya ɗaura wuya ya getta sa turare ka annahu yuqabilu rasula kai ka ce da annabi za su yi mitin yau amma inda zai yi mitin da ubangijin sa bai damu da shi ba dan uwa wannan ba asali bane wannan ba asali bane mu yi dage mu koyo mene asalin mu kuma ina ya kamata mu yi alfahari da shi wannan ne da aka ruda mu aka badda mu aka mantar da mu asalin mu sai aka gaya mana abinda ba asalin mu kuma sai muka rike shi yayin da aka koya maka abin da ba asali ba ka rike yanzu an raba ka da asalinka to shi su haibu rumi bai yadda ba ya san kome za a je dai a dawo matuƙar cikinsu akwai annabta to shi dan wannan kabilan ne shi dan wannan al'umma ne ko musulmi ne so shi bai dai canja ba wanda rasin ya kamata mai rike shi da kirki babu wani abin burgewa sama da a ce 'ya'yanka sun manta da asalin kakansu kakanku noma yake yi da safe zuwa azahar sai ya salla ya wuce yawa ya turu gida idan ya biyo ci abin sai kwanta ya baccin kailula da la'asar ya tashi je salla idan ya yi salla sai ya dawo da wuri magariba na yi sai je koyi karatu da mafi yawan makarantun da ake buɗe na manya a da bayan la'asar ne zuwa magariba da an gama an tashi idan yi magariba zuwa isha zikiri yake yi ko tilawa qur'ani ko zikiri har isha yana gamawa sai ku buga da wuri ya kwanta da wuri yadda zai iya tashi da wuri ya bauta ma Allah cikin dare shi sanya zaka cikin su da karfi mutum ya shekara ɗari da ɗoriya a sama amma yana iya takawa daga nan kakuri zai je da kafa kuma ya dawo zumunci zai kai shi ba wani abu bane akwai doki akwai jaki amma da kafin zai taka idan Allah ya bashi ba ya je kuma ya dawo ko bejin komai kuma in kun zuba aikin sai ya ka da kai da kai shekarun ka ba su kai tamanin ba amma duk karbi a tsaye ba ka iya gane bambancin ku me yasa wayancin jama'a na daban ne kai ba cikin su kake ba ko ko dai abin da muke ci ne bambanta ko kuma ne lalacewa ce ta kama mu su ba su aminta da ita ba ya kamata mu kano wannan idan muna da asali a wannan bangaren za mu samu cin nasara idan muka rike shi wannan kaɗai na so in maimaita saboda wancan karin mu samu isasshen lokaci ba da muka yi bayani akwai su da yawa mafi yawan ƴaƴan uwa suna lalacewa ne wallahi sakamakon gudunmuwa da iyaye suke ba su wasiyar da Allah ta'ala yi a alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan iyaye su sa ido akan ƴaƴansu wallahi bai yi ta ba akan ƴaƴa su kalli iyayensu kuma ta iyayen ce mata ta farko ya ce yusi kuma Allah fi auladikum daya ya ƙara cewa wala taqtulu auladakum ta imlakin biyu annabi ya ce bai a'dilu bayna auladikum duk wannan fa wasiyoyi ne wasiyoyi ne kafin a dawo a kalli iyaye a gobe kiyama sai Allah ya tambayi iyaye mai mai ayanku kafin a tambayi 'ya'ya wace gudunmuwa ka ba iyayenku amma yanzu kwata muke kawai sai ga uba yana kuka yaro bai taimaka mashi ka bata shi na karami ya zai gina maka kudin bata juma'a da na yi na yi akan wata ne a sakamakon bincike na gano wani bawon Allah yana kuka akan ɗansa bai mai biyayya sai yaron ya ce baba kai ne ka wulakanta ni ina karami baka koya min abin da zan yi maka ba in na girma sai sanya bayan na girma sai na wulakanta ka duk shi na koya a wurinka wani yake ɗauka ya birgewa ce da girmama yaro ka sai mishi mota yana karami in ya shigo layi kiɗa kawai da mu jama'a in ana sallah sai liman ya samu rafkannuwa saboda yawan kiɗan motas kana ganin birgewa ce karama ce da mota zai dauka su bagarin su tafi kauye can wajen zamfara sokoto su yi barna bal har maraɗi ma suke shiga ta katsina su yi barna su dawo sakamakon wannan mota. jenan mutla square a ga yadda ake rugugu da mota a hannun samani. kai sai ka ɗauka burgewa ce wallahi ka wulakanta shi ba rama shi kai ba wulakanta shi kai saboda me ka rusa mai asalinsa don bai san asalin ba ka kasala da ragonci yana da mummunan ƙarshe ga dan adam ka ƙoƙari da jajircewa kyakkyawan ƙarshe yake ba mutum 'ya'yan talakawa da yawa sun fi zama wani abu a ƙasa duba ga da kirki duk wanda ka ce maka wannan mai ilimi ne na bokon ya sha wuya ya yi shi kalli asalinsa sai ka talaka ne wanda ko yake yi hatta cikin shugabannin kasar na ko ne ya taɓa fada bakin ce da ko yake yi ya biya wa kanshi kuɗin makaranta kafin ya zama haka to duba 'ya'yan manya haka ne mafi yawansu in an ce nemo 47 da suka yi karatu suka samu digiri ɗaya biyu uku ba saya suka yi ba sai ka sha wahala sayarwa kam an saya amma zo ke dependin abin da karanta ba zai iya ba so bayan Allah haka ake yi ke ƴaƴanka addu'a kamar da Ibrahim alayhis salam ke masa addu'a wata mata zo masallacin tana kuka tana cewa ɗanta ya dame ta shi wani tsoho yana kwance a masallaci ya tala qur'ani sai ce zo nan ya amatallah ma yi bikiki me ke sa kike kuka ta ce abin da ke muka ɗana ne da na haifa da cikina ya bani wahala ya dame ni ya yi kara ya ce ki roƙa mai Allah ta'ala Allah shirye shi ni ma da haka Allah jarabci da ɗa irin wannan yace na tsaya ina addu'a ina addu'a sai ubangiji shirye min da shi ce kin san waye wannan yaran? Ta tace a shi ne limamin wannan masallacin su bayan Allah karme yake mani. amma a gaskiya muna buƙatar aiki gaskiya muna buƙatar aiki ku fa kun yi gaba baya ake so ku bari mai haske kyakkyawa wanda in ba kwanan su su ɗauki raga matsakin su ɗora a sama yayin da ka je gaba ka baya to me kai a duniyarka ɗaya suna iya zama sanadiyya ta amfani gada duniya lahira kuma suna iya zama azaba ga yaro duniya lahira kamar yadda ɗa na iya zama fitina da musiba ga uba a duniya lahira kuma yana iya zama amfani ga duniya lahira domin yaro yana amfanuwar ubansa in na kwarai ne uban na raye ko ya mutu su ya kamata babu lokaci akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu faɗa a wannan yankin amma a gaskiya a gaskiya muna da buƙatar sake tunani akan abin da muke so mu bari tunani akan asalinmu da muka bari ba fa abin da ke kwaran mu rashin sanin asalinmu ne da za mu iya dawowa mu cure mu koma wuri guda mu ce sai dan asali masanin asalinmu mai gano asalinmu za mu zaɓa wala ba za ka zo ka bar sakarci ba za ka zagi mu Allah muna kallon ka kuma zabe ka ba za ka zagi sahabbai ba ba zaɓe ka ba za ka zagi ubangiji ba ka ce ƙarya yake ba zaɓe ka saboda asalinmu ya haramta mana haka amma mantawa da asalin sai muka ɗau kuɗin ne asali muna iya sai da iyayenmu da mai kuɗi na baka labarin wani bawan Allah da baki shi ke gaya min ƴaƴan shi bakwai yace wallahi malam isa ka in san akwai mai sayan ɗana ɗaya wallahi zan sai da shi wallahi na gaya mu zai sai da shi ya ce wallahi ina samu zai ban miliyan bakwai zan ba shi yaron in ce ya bace shi ganin mun gama ɗan wa uba ka duba yadda kake san ɗanka yanzu ba shi lafiya kana iya salwatar dukiya sama da miliyan goma inda ya samu sauki wani zai sai da shi below that miliyan bakwai yake so a bashi to wanda ke neman haka ya ba zai iya sai da uwa yara ba tun da ba ɗaya shi ce. amma mai kawo haka mantawa da asali ne saboda kudin muke dauka su ne asali to a garin kallon ina jin ka saboda kudi ke da muhimmanci a wurinsa ka hoto eh ba gwajen neman kudi suna barin sallah ba ku babu tutun da zaka iya barin sallah ɗabe kai sallah muhimmanci ba kuma yanzu ba a kama yayan musa sai da ba a yi thank you very much a shi ana ke da malma ne wani ya raya cewa to in maimakon kamo na yana mana in samu kudin neman shakwana saboda asalin namu ne muka manta da shi sai muka ɗauki cewa asali a duniya ba a rayuwa sai da kuɗi muna ganewa da mun yi da asalinmu ai wasu taɓa rayuwa ba ko sisi kuma collectively a dangi suka taimaka ma juna da kabilar a ashariya annabi ne ke ba labarin su sallallahu alaihi wasallama idan abinci yayi wahala a tsakanin su sai shi duk a kawo kowa ya kawo abin da yake ya tara a gida wani mai local goma wani mai buhu daya wani mai rabin buhu wani bai da ko daya sai a kara sai a yamutsa sai a yi kaso daidai in local da ya kama kowa a bashi idan an cinye kwana bakwai sati biyu sai shugaban kabilar ta kara kawo kowa ya kawo abin da ya tara shi yanzu 'ya'yan da suka tashi ya ba za su yi wannan ba a wannan kabilas kuma da iyayenku haka ke yi kanin mahaifinka idan bai noma ba mahaifinka ne ke cika mai rumbu don kada mamata ta gane kuma ba a zuba sai dare yayi dan kar ta gani ta yi ma gori ta ce ba hatsinka bane ka san mata ba su leƙa rumbu ko da ke kanawa ne ke rumbu nan ba a rumbu da yawa ana yi ko to mace ba ta shiga rumbu ita namiji ne ke shiga ya ɗebo kawai bata so ne da shi babu shi bata ganewa da ya fada shi ya san babu saboda ka zai biyo baya da ya fada wa dangi kawai sai ga an tokar da bakin rumbun dare an cika dam sai a koma kawai a sake dan bakiri abin saman nan Ka mace ba sani ba saboda in ta gani za ta yi mai gori bai iya noman da cika rumbunsa ya ko noma Allah ya jarabci gonar fari suka cinye wanda ya tashi a irin wannan yanayin family a koya mai haka ya ba zai makannan uban shi ba idan uban bayana amma dole sanin asali ne yan uwa yau sai duk abubuwa suka cuɗanye mana na yi wani karatu a sati ɗaya da ya wuce a wata unguwa ne cewa da ana shaye-shaye yanzu ma ana yi lokacin da wa'inci suke shaye-shaye su ba sa iya zagin iyayensu yanzu shaye shaye ba za ki bi dukan iyayensu ke siyan kasu me me ne bambanci so bayan Allah mun manta da asali da yawa da yawa na karanta muku haka ne sahabin nan shi bai mutar da asalinsa ba ya zai mu koma kan asalin mu mu mai da ayyan mu su addini shige da muhimmanci matan mu da muka aura masu yawo da gala a wuya kai ba komai sa tuka mota ya zama mu da su gane hijabin nan asali gare shi yau da sami masu ITV suka ɗauko labarin wani mutum an kama shi da hijabi yana sata a nan marawan jos ne na gani musali ba kuma kun gani wata kila an kama shi an tambaya sunansa ya ce sa'adatu in ka da mata mai sa'a mai abin nan ku ya kuri ba ita take ne ba an ce Sa'adatu sa'a mata kenan ko to wallahi dan uwa an kama shi sai wani bawan Allah yake bugun ya ce malam ka ji wannan barawon sata yake amma da hijabin mata yake shiga cikin gida ba wannan kadai ba akwai mai ɗiya da ya kawo min ƙarar ɗiyarsa ta ɗauko saurayi daga waje Babanta faɗa yake baya bance taɗi saurin ta samun hijabi da niƙabi takalmin mata suka wuce ɗakin ta da shi a matsayin ƙawata ce su kwana ɗakin gari ya waye suka makara sun yi hajiya ce uban ne ya leƙa zai tafi masallaci sai ya ga yaro saurayi tsarafa ce to kai in kai ne zaka ka to in kai tashi ne kai yi kai wala in wa ana wannan so shi ne wannan ke tambaya ta mallam mai sanya suka zaɓi hijabi abin ɓace saboda akwai martaba a cikin hijabin ko dai martaba ake so a zubar ko kuma ta wannan hanyar ne ake cutar musulunci da umar dan khattab ya ce mu dai ƙawayawa ne da addinin muka waye kuma ba ka iya kwaran mu sai ka shigo cikin addinin su mu malin da hijama ana yi kwanar ka to me ba ka zama mai gadi a ka ba kana kallon mace inda ta zo wuciya wace ce daga an gani ba zai yi ba so bayan Allah ku yi haƙuri wallahi ma da aiki mai tarin yawa a wayanmu mai tarin yawa a wayanmu idan muka manta da asalinmu za mu cutu mu cutar kuma abinda muke din kenan yanzu mu kamo hanya wanda kullum ingizawa da ake mana ana ingiza mu ne gaba mu manta da asalin mu. me asalin mu addini ƴaƴan mu mun gaya musu asalin mu ko mu gaya musu ba masu tasowa jikoki sun fahimci haka ko basu gane ba rashin gaya musu hakan da ranka baka mutu ba za ka ga ana fitsara a gaban ka baka iya cewa komai you can see man can do otherwise saboda me lokacin ka ya wuce ba za ka ci kuma lokacin wani ba so bayan Allah mu gaita wannan Ni yi kokari mu gyatta asalin muna da muhimmanci kuma na godiya ga Allah da yawan musulmai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka da wata kwarewa da dabara a duniya idan ka manta da asalin ka irin wannan muna gane wannan to Allah ya taimake mu malam sai ya ce mana ne kafin nan ولم تغفر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحضر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه سلمان الفارس آه، صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه بالزمن دي الروما da ودي da ya akan sanin barninsu wacce ake a fada na gaya muku idan aka ce barna a gari man yake yinta to al'umma suka sha wahala domin Allah ta'ala idan ya so ya halaka da alƙarya sai ya umarci manyan garin su bauta mashi sai mai da'a ai su gode wa ni'imar da ya musu ta mulki ko dukiya ko ilimi idan suka saba su kiyin godiyar so kan gare mu Allah sai ubangiji ya sa mala'iku su dandana musu azaba so suhaibun rumi ya ne irin wannan fadojin duk da aka ce fada ce manya ne ke barna a ƙasa to sai mu nemi ubangiji tsari don watakila kome na iya faruwa gani duk inda aka halakar da mutane zunubi ne kai aka yi musaka wasu ruwa aka umarta ya kife su wasu ƙasa aka ji tsage su nutse wasu tsawa aka yi suka waye gari a cikin gari su gurfanannu matattu wayansu kifa su aka yi a ƙasa Allah ta'ala gabaki ɗin su ya ce wa mazalam hu'. ba zalunce su ba walakin kanu an fusa hume a a'a su su kwari kawunansu saboda haka babu abin da ke faruwa a wuri face sai an yi barna ibn qayyim na cewa in ga al'umma na wahala Allah suka saba da manzon shi tunda manzon sa sama a zamanin sa an wahala sakamakon saba mashi kun aka yi a filin Uhud ashe yanzu idan muka saba idan mun sha wuya tambayi kowa tambayi kawunan mu wannan ne abin nisa yasa sahibin rumi duk abin da ya gani a can babu ran da ya ji daɗi a zuciyarsa kamar yadda ya fita daga cikin ɗaurin bauta ya koma garinsa ya koma asalinsa cikin al'ummarsa inda ake cewa shaɗu Allah ilaha illallah duk da ba kuɗi ba a garin ga talauci ga tsoro ga bala'i safa da yamma ga hari ana kawowa can ko cikin fada ga kariya ga katangu manya-manya da wayoyin wuta irin na wannan zamanin da masu gadi amma bai da nutsuwa kamar ran da ya dawo nan me ya samu karuwa akan haka فقد زاده فقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع min kahanatin nasara ya kulu li sayyidin min asyadi watan hakan kullum shauki da kwadayi yana karuwa a cikin zuciyar suhaibun rumi na me ne ya kuma zuwa ga laraba wannan ta asalin da ya fito ba ma wani abin kara Ingilashi shi ba ya kara cusa mai kwaɗayi akan kwaɗayi ba annan husami a kahinan wani boka idan mun ce boka wa ake ce wa boka akwai alamomin da ake gane boka guda goma an zan su to a yi karatu da ka fara magana kara gane wannan boka ne in ka san alamun goma bokanci daban arraf daban a tafsirin malaman tauhidi arraf shine ke baka labarin abin da ya wuce baya idan aka wani abu aka yi masata ko dabba ka ta ɓace ko wani abu na ka yi ɓace gidan arrafa ke zuwa boka bai san wannan ba da an je gidan arraf sai ce maka au to ai dabba ta ka tana nan kusa-kusa ko ba samu wannan a ƙauyuka ko ko abin nisa ce maka to ai kayan da aka ɗauka bai nesa ba yana nan kusa da kai bai gaya ma gidan amma abin da ce maka yana kusa da kai wani shi ake ce ma arab ya kubiruka amma maza shi ko boka ya kubiruka bai mustaqbal shi ne ke baka labarin abin da zai zo a gaba za ka yi kudi ya sa kai ta hauka a cikin gari ku ba samun wannan ai na gama duba kai ne gwamnan garin nan yasa kai ta kashe kuɗi kai ta kashe kuɗi sai an yi zaba an gama ko rijista baka samu ba kai ba a yi haka to shine boka to boka ta ubarin wata magana daga cikin boka yan nasara ɗaya daga cikin manyan bokaye na kirista a wannan zamanin ya taɓa faɗin wata magana yana faɗa ma daga cikin manyan ƙabilun garin me yake cewa malam لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي wasu ba. أزل أطل نوصفة أطل كلمة a وأزل ma'ana lokaci ya zo inuwar kaza ta fara baibaye mutane an gane ko ci gaba yawa ya kharuju min wani lokaci ya zo lokacin ya yi da wani annabi zai hoto a garin larabawa jaziratul arab kalmar jazira island amma larabawa ba island ba ne su, garin larabawa da suke zaune ba island ba ne saboda akwai yankin da ba ruwa ta ina ta gefen basra can in ka wuce koyi za ka shiga iraki nan ba ruwa asalin wurin suna shi shibu jazira abin da ya kama jazira an ba jazira ba rukuninta guda uku akwai ruwa amma ɗayan ba ruwa Ta amma saboda sau da yawa lakabi na iya rinjayar suna za ka sunanka yanzu in ce sunanka musa zai yi akwai lakabinka na gida sai har lakabin ya rinjaye sunanka har ma sunanka sai ya bace sakamakon larabawa ana kiran abin jazitul arabiya sai zama shubuhun hayya bace yana sha'awar dawa wannan kangin don lungun kasashe ne guda takwas kasa ta yamma akwai guda biyu da ɗaya ne shi ne yamanar junubi da yamana shimali yaman ta kudu ko yaman ta arewa to su ne a wannan wurin sama idan ka zo sama akwai ƙasar saudiya akwai kuwait akwai amman akwai imarat a akwai bahrain Wa'in su suka hada sama suka samu kan suna gcc countries don su suke a bakin ruwa wannan wutsiyar ruwan nan ta indian ocean inda ya shigo ake ce mai gabsi nan suke wa'annan ƙasar guda shida kuma allah ya ba su dukiya mai tarin yawa to wannan nan ne tsakiyar ainihin larabawa su kuma su kuma asalinsu daga yaman ne saboda me larabawan yaman su suka taso na kuma su ta saba zai baka labarin ya aka suka taso kabilar su ce jurhumiyya ta tare a gindin ka'aba a cikinsu ne isma'il ya aure da yadda silsilarsa ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isma'il ba balarabe bane amma sakamakon shi ne aure balarabiya sai ya koma ya fi balaraban jin Larabci. ta haka aka samu sisilar ma'aiki daga adnan sallallahu alaihi wasallama to na sha'awar dawowa nan saboda me ko dai ba komai larabawa ne a wurin wasu suka baro yamma suka yi sama balarabe yana sha'awa ya ga ruwa dan shi mai kiwo ne shi sanya suka lullike bakin ruwa inda ka duba tarihi da yawa za ga haka ya ce musu lokaci ya yi ina gaya ma shugaban lokaci ya yi wani annabi zai bayyana a cikin kasar larabawa su haibu rumi ya ji wannan muna ganewa wanda ya ji haka asalin shi zai samu martaba sama da da ba za ku koma garin ku ba ko ba gaba ya ce mai malam يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات Abinda النور zai yi idan ya يدو shi kirista ne ya ce zai gasganta abinda annabi isa alaihi salam ya bari kuma zai cire al'umma daga cikin duhun zalunci da kafirci da bid'a ya su hasken imani da aqida da kuma adalci wannan abin da nan yana baiwa labari boka ne kuma kasan boka karama gare a da yanzu mana da karama wanda na da ko ba gaba duk karatun da ake cewa an gane an gane ba wani malamin sunna a najeriya da ke da mukamin boka don boka wallahi shi kadai ana ba ta wani limami ne ka sani a garinku mai tarzoma mace kadai amma akwai boka mai tarzoma mace kadai su boka mukami ga tunda saboda ka su haibin rumi ya ji wannan wannan ya sanya shi sai ƙara samun kasashi ne ya koma gida ya ce mai malam hmm. su wannan hariban الفرصة لصهيب a هاربا من ذكر kautura nasu su صهيب rumi yana neman dama. dama yake nema ya samu da zai fice sai Allah ta'ala ya bashi damar da ya bashi damar kuwa ya samu hanya sai ya wari in ce sai ya ta gayu sai ya sa kai muna gani ko zuwa ina malam ويمم وجهه وجهه makkata, مكة qura ko موجد العرب saboda haka yana fita bai zabe ko ina ba sai ya kama hanyar makka yana yi karfa ka dauka da kayan doki ko mota ko jaki ko wata wani jirgin sama a da kafa ake aiki kuma ba kilomita goma ba ba ashirin ba ba dari ba haka kama dauga a guje yadin fari ina yadin fari garin maka inda Allah ya sa mata suna umar kura. mana uwa a ƙariyu mau'il arabi mazauna cibiyar larabawa ka yadda baka yadda ba garin maka ya fi garinku shi ake ce ma umar ƙura dutsiya dutsiya duk inda ka san su sai ka kalli wajen yi sallah Allah ke amsa wallahi duk zuciyarka ka ce wallahi ni ba na ba su bari in kalli yamma so ka kalla mana in ka kalla wallahi ka da sallah a dan Najeriya ne ni ban san su kaban ma ba ruwa da ita ta ka al rage da ya ce farkon gida a duniya kaba ce inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakata mubaraka wa hudan lil alamin shine farko sai dai ku in baruka alqur'ani ne babu inda dutse yake mai suna uhudu in bacan ba dutse dan aljanna sai kaji shine kadai uhudu annabi ya ambata sallallahu alaihi wasallam babu inda wani fili zaka tsaya da sunan arfa sai a can wani rage naka in kana ganin kamar eagle square ta ishe ka Allah kiyaye hanya mu muna nan muna gane yawa so shi yana sauƙi ya koma can na malam kuma nan ne inda ake sa ran annabin da ake zara ido wanda ake tsumayen sauraron fitowarsa nan zai fito bari in koma tare a wurin na'am ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس haifin rumi, صهيب الرومي wa لسانه وحملة sha'ari saboda kalanda ya waye ya gudu ya gudu har Allah ya bashi sa'a yau ya tsoma sandarsa a cikin maka ya iso kenan ko bai iso ba ya iso al'umma so gan shi ana kallon shi sai aka sa mai suna suhaibun rumi saboda me akwai kuna alisanihi mana idan yana magana bai da talakatul lisan fasaha ta tsantsaka irin ta balarabe idan yana yi wanda ya karatu a wajen larabawa ya ji abin ruwa-ruwa idan yana yi karatun wannan ba wajen ba haushe koya ba wanda kuma ya karatu a wani wuri ya iya ba bi iya ba amma za ka ji kuna a harshen shi ana ga ko turanci ne haka a najeriya akwai state ba zan faɗa ba idan yana turanci kai ka san ba ɗaya yake dan wancan garin ko ba ka bane amma ko ko turanci yake akan samu kuna a cikin halsinsa idan yana yi sannan kuma gashin shi mun ce ja ne tun farko in ba ku manta ba to shi kuma larabe asalin gashin shi ba ja bane amma ubangiji yana iya halta ka yanda ya so wani an haifi kuma yaro shi fari sal balarabe ba kware shi matarsa balarabe ya fara sal ba kware shi ya ta haihu yaro ba kiwulik irinka kai nan kai ne zaka da shi dauki ne kake haka ne ga ka matar ka baka wuli kai baki mai gadon ka ne dan agaras fari fari sai aka haifo maka yaro fari sal ya zaka yi wata ila samu dargi ko ko ba gaba ne ana iya samun zargi a zuciya to wancan ma haka ya zargi ya faɗa mai a zuciya yi tunanin anya idan yace ta yi zina bai da shaida in yace da ba nashi wani ya kawo hujja sai zo gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shugaban yan siyasar duniya ke. yace ya rasulullahi eh, an man haifu waje ya ta haihu bakin yaro shiru bai ce ku ba a gare ba cewa ta haihu na ba ko ba tana ce kawo shaida sai ne ba ta haihu alhamdulillah an samu ɗa namiji amma baki ne sosai sosai an gane ko sai manzon Allah ya ce a ah, alara ya ce cikin raƙumanka akwai raƙumanka kan raƙuma ce a raƙuma garke guda dukkan salon su iri guda ne ya ce a akwai launin iri kaza ya ce ya ake haka to su to kasan wani akan haihuwa shi ne sai ya ɗauko tsantsan kakanninsa ci to wannan yaron ma baki a silsilar kila akwai baki can can ya koma ya ɗauko wancan naka ne haka an magance abin cikin sauƙi ko ba ka bane ba rikici a je asibiti a dubu dna a duk an gaba zari ya wuce ɗanka ne baki kiran allah rike maka shi kuma gaba ne ke ma ka samu ɗanka ne ba komai iyaka an yi girma gashin shi zama irin na buza a yi a mai aski ba shi kenan ba ba bukatar a ba kai wahala muna gane yan wa haka ake yi أنا son a rufa juna asiri amma in ka tona لا لا wahala za a sha na'am وقد حالف صحيب سيدا في سادات مكة هو عبد الله بن بدعان ومن نعم. وطفك وطفك يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير وقد حالف الصحيب سيدا من سادات مكة bayan haibu ya dawo garin maka ya zauna sai ya nemi wani mai kudin garin maka manya daga cikinsu suka yi musharaka wajen kasuwanci ko dai suhaibu dan kasuwa ne ya kware daga inda ya kullo ya yi wayo manyan gari ne ana kasuwanci kasuwar mutanen maka kuwa ta fita ce a je yaman a dawo a je sham a dawo saboda haka suka haɗa kai wajen yin kasuwanci wannan mutumin shine abdullahi bin judan salman fara ci gaba da yin aiki da wannan kasuwancin shi ke kaiwa ya sai ya dawo ya yi kaza kafin lokaci kaɗan sai ubangiji ya warwaro musulman fara sai dukiya ta yawa a hannunsa sai aka yaya suhaib sai dukiya ta yawa a hannunsa sai aka yaya غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني شعيب الرومي har yanzu tun da yadda ya samu kyakkyawan wuri a nan yana kasuwanci kuɗi na shigowa ta kowane min kulle fajin amik kudi duk iya taba kudi ne duk inda yana kudi amma har yanzu bai manta da labarin da bokancin ya bada ba na mene wani annabi zai bullo a nan garin yana nan yana bibiyar al'umma ko ya zo annabin ko bai zo ba a bashi labari me ya sanya wancan asalin ya fi kudi a wurin shi alsadai muna ganewa mu problem din ma yau wallahi yan wa wato mun yi alkawari da kudi ne kai ka ce ba za mu musu ba kuma duk tsiya sai an musu in ka sai an musu ko baka mutu wallahi ka musu ga ka a raye shekara ka biyar? ga rayuwar da mutane suke a yanzu wanda ajina moto ya gama cinye maka laka baka iya komai to wallahi inda ke 120 ga kudin amma baka iya molarsu ko baka bane ba za ka sai mota mai rai ba ka tuka da kanka je inda ga dama kuma koma ta hake nema ba sa hudu da irinka sai dai a ci kudinka in wani abu ne jin daɗi kai baka jin daɗin in wani abinci za a saya a ce wallahi bakin ki jin daɗin shi bakinka sai an nika ma kaza kana ka ci tuwo sai an sa maka madara shinkafar da ba ta yi taunuwa sai an sa mili an motsa an motsa kana ka ta matsayin kunin gada kuma ba kunin gada a haga mai amfani kudi a wurinka ba su da amfani tun da baka ci da su inda zace a yi amfani su ba haka sun baka kenan ko da ka amma sun baka to mutuna kuma kana iya mutuwa kamar su kuma shirin abin wanda ka barwa kuma ya saba ma Allah da su wallahi billahi ana yi shi sa in wa duk abin da ake samu a duniya ko me karka manta da asalin na islama shi sa nakan ce muku inda zama sallaci na ga mutum babba ga mukamin shi ga kuɗi ga wannan amma ana kokowa da shi a sauran gaba sun to wannan zaɓin Allah ne bayan kai shi bane domin duk abin da zai kawo ɗagawa da jin kai wani ne Allah ya baka amma sai ka manta da wannan sai ka tuno asalinka kakanka har ya mutu yana sallah sai ka ce bari yi kokari in gado kakana wanda ake ce mai shugaban masallata ka san akwai tsohon da ake ce kai wani mutum kwana yake yana sallah saboda duk inda ka je yana sallah shi wannan abin sharafi ne gare shi bai a ce shugaban mazinata sai ake shugaban masu na laifi mu addu'a muke alqur'ani wa ja'alna lil muttaqina imama ashe idan mun roƙon Allah mu zama masu tsoron Allah bal mu zama ma shugabannin mu tsoron Allah ashe mu kai babba muke nema a wajen Allah sahibu rumi yana kuɗi kuɗi suna kullo mata kowane wuri da kowane ministry ana kawo mai kuɗi in ya tura kasuwanci kwangila kuɗi sun ta ko'ina amma wannan bai tsone mai ido bai manta da asalinsa inda yake tsimayen wani lokaci wani mutum mai albarka na zuwa kuma in ya zo zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza muna ganewa ashe duk wanda ke jin ka rike makami duk wanda ke jin kana ganin kuɗi duk wanda ke jin kana kaza kar ka manta da abin da Allah ya san ka shi idan kai haka to sai ga ubangijinka ya baka la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi na shadid in ka gode min Allah ni'imar ka da ya maka ta asalinka ka yadda ka da asalin ba Ba ka bar asalin bai hada gidanka ka kaza ba wallahi da abin da zamu iya ci da kaji sai ka ce yau a sha koko da kosai saboda yaro ya saba da akwai goba rayuwar mun Allah a gidansa haka ya samu kai shi mun Allah yayi kuɗi tunda an ci khaibar da yaki ya bar gonakinsa da ake mai hidima da su da ƙarshe dukiyar manzon Allah aka zuba cikin kayan Allah aka bar shi wakafi ga al'ummar duniya sakamakon haka in kuɗi ke so ya more zai more a lokacin nan amma addu'a da yake makansa Allahumma ja'al Aisha Muhammadin kifafa ya Allah ka sanya rayuwar annabi ta zama sassauka ce yau a ci gobe a babu kowa ya guri alaji to yau fa na riga na rubuta abin za a sai saya dame dame za a sai Eh, abin nan ganyen ti dan china za a sai wannan za a so suga yan maroko za a so wacece za a so eh, naman talotalo amma dan gidan gonar malam mm, na bakin titi duk komai an rubuta maka nawa kenan ai kudin ba yawa dubu saba'in da uku ne kawai ce fanan kwana uku a ji ake ce wala ba ku kowa yau ta ra'ayi yanzu shi ne gare naira talatin da bakwai musu gari garin kwaki naira ashirin suga naira sha biyar mu zuba mu kaɗa mu shani da ke mu roƙi ubangiji mu kangarewa watakila mu samu baka ba shi ganin ba in ta ce maka ba ci ba ci tu mu aije masu shakwa da yunwa manar tsira ma shakwa da yunwa dutse ke ɗora da cikin shi ni ku zan sha garin ji kamu ka ji kama ka sha kai ɗan wallahi na gari ne zai ta kumburi kafin gare waye ka ji ka koshi wallahi ka da wa da bai yi ba iyakar da wasu kallu ta tafi gidansu kuma shi ne. sai kai sai ku biya da ubanta ai a babu ne kullun nakan bata kun ta kanci amma dare ɗaya sai na baban da shi shin ba zai yiwu ba a haƙura kafin gobe watakila idan uwa mai hankali ne ko dai ya bulale ta ko ya gaya mata baƙaƙen maganganu kuma ya ce ɗauka ta wata gida ko ba ka ba in ba har ce a tsoron garin ni ban ma zo da mota ba sai dai mutum hanya ko dan acaba ko dan ah, mashin din nare da sahu tunda akwai sa anan garin mu bashi naira goma ya kai mu gida su bayan Allah in koya mu al'umma ka haka yara suka miƙe da baban kuma sun ya iya haƙuri gobe kuma sai a ce mai kyau jibi kuma a yi haƙuri babu ran da aka ce baka nan sun saba su balance din equation ba zai yi ba amma in ka samu a ce a ba zai yi ba shikenan sai a wahala salman Suhaibu rumi duk inda yake jin daɗi a roma ya yadda ya koma asalinsa da ya bar ubangiji bai bashi haka nan ba sai ya bashi dukiya mai yawa wanda in tarihin mai ke da karshe za ga lokacin da yake tafiya maka zai koma madina da aka tare shi a hanya kafirai suka ce ba za ka zo kana bako ba kai kudi a garinmu ka kwashe kudi cewa inda kudi ne suna nan in gaya muku kudi suke a maka suka ce gaya mana in na gaya muku za ku ba dama in wuce za mu baka dama ka wuce ya ce ku je gida na ku leka tukunya wuri kaza wuri kaza rami wuri kaza kudi ne kudi ba san ranku a ciki duk na bar muku a maka ni abin da nake hange a madina ya fi abin da bari a nan saboda asalin sa ya kuma madina shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallama suka domin su kudin suka dama suka ruga kafin ya je madina sai Allah ya laburta wa ma'aikinsa cewa cinikin da suhaibin rumi da ubangiji na ya ba da kuɗi ya zaɓe ka ka ce cinikin ya amsa amma an ci riba da yawa an aje mai akawun ɗin shi shi ne yana isa abin da manzon Allah fara game kenan rabi halbai'a rabi halbai'u ya aba kaza annabi harbai uyawa ne dan ba su haibe ambata ba da kunyin shi kira ce za mu ga haka a nan gaba so bayin Allah idan muka rike asalin nan akwai cin nasara malamin zamu samu tsaya ci gaban gari fa kana kullama marra kalamuhu bi khafirihi yusailu nafsahu ilaha duk lokacin da tunanin shi yazo in ya kada ya kada ya duba kudin nan ya duba kasuwanci Allah yana karo albarka da yawa amma kwanyarsa tana can ta tunanin mata ya zaharu hadar nabi yaushe ne wannan annabin zai bayyana yaushe zai zo yakan tambayi kansa wani lokaci zai zo mata ya kuna zalika yaushe ne yaushe ne amsar fa ba a daɗe ba sakamakon ɗan lokaci ne kaɗan sai ga amsa ta zo mishi ya zo ko bai zo ba ya zo sai aka yi mai fafi za ta yaumin za ta yaumin ada suhaibun ila makkata min ihda rihlati فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر وترى ناس صهيب الرومي يتبكى سوانشي don kasuwanci akan bar maka aje gari a dawo akan je yaman a so kaya a zo a saida a maka akan sai na maka a kai sham a so wani sham a kawo maka duk babu irin wanda ba a yi wata rana ya fita ɗaya daga cikin tafiye tafiye da yake yi ya je ya so kasuwarsa ya gama ya dawo ya kamo hanya faƙila lahu inna muhammadin bin abdullahi ƙadabu'if sallahu alaihi wasallama sai aka ce to muhammad dan abdullahi ba an aiko shi matsayin annabi dama shi yana labari ko bai labari cewa zai zo amma bai san kowa ba to an aiko shi matsayin annabi to me yake yi wa qama yad'u an-nasa ila al-imani billahi wahda ya tsayo yana kiran mutane da su shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai Allah ta'ala baya bukatar association duk da ya association Allah da wani sai Allah ya baka da wancan din ka je kai tai gobe sai ya biya ka shine manzon Allah ke mu labari yace Allah ya ce wa man asharaka ma'i ghairi taraktuhu wa sharku ita duk wanda ya hada da wani ni sai in bashi shi da abin da ya hada da gobe kiyama ya biya shi ka ka dauke maka wanke wanke a gida ta rika maka wanke wanke ta nema yara abinci ta shirya su su tafi makaranta sai ka samu tana part time a gidanka full time din tana gidan makauta in wata ya kare zaka biya ko zaka biya ba haga ai ba za ka biya ba don ka ɗauke ta full time duk wanda yawa wa ubangiji ibar ta part time wala zai gane kwarakwarai shi gobe kiyama ya miƙe yana kiran al'umma sabota ma Allah shi kadai kasu hada shi da kowa kuma wa yahudduhum al'adari al'adli yana kwadaitar da su tun kuda su akan su yi adalci su bayan za yi al'umma zuwa lafiya idan ba adalci duk rikicin da ga ana yi anan da can da can da wancan wurin to rashin adalci na tsakanin juna inda akwai ɗaya ta ishe mu ɗaya ta ishe mu ko mai haga ana ja in ja wannan ya nashi wannan to akwai abin da wani ya leko kai baka da gaskiya a ciki kuma ka ƙi yadda a ce baka da gaskiya rikici ɗan adam a duniya yana son kai shi da yawa innal insana kana ajula mutum mai yawan gaggawa ne da neman alkhairi da zai bari zai zo kai shi dukiya da rabo da Allah ya tsaga ya ce naka ne ko ka mutu sai ya zo ƴaƴanka sun ci muri shi sa abin da muke karantawa a sallama idan mun yi sallama Allahumma la mani lima ataita wala mu'ti lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dhalika minka jadd ai ba wasa bane annabi ya ce mu haka wancan hadisin gulam yace ya gulam law an al ummati ijtama'at da duk duniya za a hare jinnu da mutane kwari na sama da ƙasa ala an yin fa'uka bi a a kansu amfane ka da wani abu la yin fa'uka illa bi in karkata ba hullahu ba su iya ma komai sai abinda Allah ya rubuta ce naka ne za ga wani sai a dauka a kai shi lagos a ajiyar a fadin nan ya gaba ya dawo gida da bashi ku bayan haka wani konon kawai ake tura mai kwantenar bai je lagos din ba sai ubangiji ya buda mai dukiya ba a yi wannan so wallahi ubangiji da kai ba za kudin ba in kace sai na kauce mu tsarin Allah don kudi ka kauce din ku ba za ka yi ba kuma ka sha wahala ya karce mai ya kai yaro da duniya za a taru akan sai ka muru kowa so yake amfane ka kowa so yake cuta maka ba za su iya makwai wasu abin da Allah ya rubuta za ka cuci da shi domin imar na to ya zama rinka baka wahala wajen mantawa da asali sai mun cutar da kawunan mu mu cuci addinin mu mu cuci manyan mu mu cuci iyayen mu mu cuci shugabannin mu mu kuma cuci ubangijin mu ta hanyar alaka mu da shi muna ganewa kuma yana kudin da mutane akan su kyauta mu juna kun ga abin ke guda uku yana kira abauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa yana sanya al'umma ku rinka adalci a tsakaninku yana gaya ma al'umma ku kyauta ma junanku musamman da ya makwabci kyauta mishi idan makwabcinka zai katanga da zai liƙa su jikin katangarka kanka ce mashi a'a in dai kai ba za ka cutu ba to ka ba shi dama ya liƙa kai kuma in ka sun zai shuka bishiya ganyen ta ya rinka zama bola a gidan wannan karka shuka mashi bishiya don za a kware shi wala yan wada mun iya kiyaye haƙoƙi irin wa'annan da komawa asalin mu bawan Allah sai kai dan mana makoci ma da iya rike ba gidanka ko da baka amma yanzu wake da yaƙinin in bai nan za a rike mai gidansa ba za a yi wani a cikin gidan ba duk tsoron juna muke ji tunda sai baka nan ne gidanka ya zama wurin barna akwai wani mutum a unguwanmu ya rasu Allah ya gafarta mishi da zai tafi aikin hajji sai ya bar matarsa matarsa biyu ɗaya ba ta haihuwa ɗaya tana haihuwa da yara sai ba makwacin sai to ka gidan da Allah ka rike min har in je in dawo to wallahi karshe da yan wasu da kai abin kunya sai ya cikin dare ya shiga ɗakin ita mara ƴaƴan ai fira ai fira har sha biyun dare wai dai ya zo ne ya zagaya sai ya gansu kuma karshe ya ɗauke ta a bayan mashin su tafi inda ba a san inda suka je ba sai Allah kaɗai ya sani a haka aka yi ta yi har mutumin nan ya dawo sai aka bashi labari sai dauki matar ce zo muje da Allah unguwa sai kai ta gidan mutum ce gata nan na sake ta a karasa ka karasa in je makocinka da ka bashi amana zai iya ci maka amana to kuma zaka ba yanzu ne nesa kenan wanda baya kusa da kai wannan ya sanya mutum in yi mutu ba wani abu ake boka ba 'ya'yan da ya bari duk garin sai kowa kyamace su kuma in ga ana kokowa akan 'ya'yan mutum to ya bar kuɗi wata mata suna cewa mijinta ya mutu ya bar mata gidaje guda bakwai a abuja da kuma wasu kudi kamar miliyan 200 a banki tana buƙatar bawan allah zai aure ta ya taimaka su zauna su bauta ma allah sai ga bayan allah sun yi yawan a take application muku a masallacin na a kowane sun mutu Allah nake roƙo ya gafarta musu amma har yanzu ban ji mana masallaci ba ina yake amsa bai zo bai ko ban ji ya ce a nemi wani bai dubo iyalan a wuri matar inda ne ko an kun tura ba suna ba to ko wanda ya rike dai nan dai daga nan dai illa masha Allah sai an je kiyama kuma saboda haka wata kin uwa akwai wannan da yawa akwai wannan da yawa so mu rinka tare da kawunan mu wace gudunmuwa za mu taimaka wa juna ni in nayi ina expected ni ma an ban nan ai mun ne ran da baka yi kowa ba haka kai ma za ka tafi lahira ba mai maka muna ganewa to shi wannan Allah cikin abin da yake faɗa sallallahu alaihi cewa to a kyauta ma juna sai kuma ya ce ne wa yanhahum alfasha kuma cikin abin da yake hanawa yi, ya ce yi alfasha wasu malamai suka ce alfasha su ne wa'annan haddoji guda biyar zina sata ƙazafi ko ƙisasi ko makamantar irin wani abin da ake haddi guda biyar wasu malamai suka ce wani shi ne alfasha to a samu kana yin ɗaya na biyu ba a munkari munkarin nan dukkan wata yari ya yariyasar magana mara amfani da ko da in kayi za a sa a yi maka dariya ne don ka burge saboda baka da kunya to karka yi ta don akwai marasa kunya da kawai shi zai tashi ne ya zagi ya yi tsara don a ce yayi a ce sai ka yi ba shi ganin ba daga nan kuma sai ne menene abin burgewa ka fatsara a cikin mutane wani sakamakon fatsara ka sai ka zagi Allah sai ka zagi ma'aiki sai ka yi karya sai ka daga wani matsayin da ubangiji bai kai shi ba wa za ka burge muna gane wannan allah ya rufa mana asiri allah ya taimake mu ah, da izinin allah idan mun samu zarafi a gaba nan za mu dora darasinmu ah, watakila daga yau za mu tsaye da karatun nan kuma sai bayan aikin haji don ina jin watakila cikin satin nan yau ya kamata a ce jirgin farko ya fara tashi daga najeriya to ba sani ba ya tashi bai tashi ba sani ba saboda garin babu waya daga maiduguri ya kamata ya tashi ya tashi bai tashi ba ni ba sani ba amma dai watakila ba zan ƙara kwana bakwai a garin nan ba balantana har in zo mu yi karatu za mu tafi aikin hajji yadda aka saba fata na yan uwa Allah ana ya buke mu gaya kuma ya sanya mu sake dawowa mu kafa darasi irin wannan kurakuran da nayi nawa ne ni nayi su fata na Allah ta'ala ya gafarta min idan nayi daidai kuwa in nayi daidai kuwa in nayi daidai kuwa to Allah ta'ala ya hada mu tare da ku ga baki a cikin ladan sannan abubuwan da muke jin tsoro to ubangiji Allah ya isa mana abubuwan da zama kariya ce ga addinin mu. Allah taimake mu da su abinda ke iya zama zai firgita mu ko a gida ko a daji ko muna hanya ko muna masallaci ko muna wani wuri to ubangiji ba ta mana maganin haka Allah mai iko ne akan komai mai iko ne akan abin da muka sai don mu sani ba mu dage mu yi kokari wajen kamanta abin da muke ji a gida ko mu da abokai ko a ofisoshinmu don wata dan abin da ka rena sakamakon shi Allah na iya ma gafara da shi abinda don Allah ya koya mana la ta na mil ma'ruf shay'a karka wulakanta aikin da aka ce don Allah yake yi ko da bai da yawa to kai wasu lokuta za ka yi kaɗan sai bayan ka mutu ma abin ya dinga yaɗo yana yaɗo don ita hasanat tana ƙara girma ne tana ƙara yaɗo ne Allah yana ƙara ba ta abinci ta girma ne saɓanin abin da yake munkari ne so mu tsawaita mu roƙi ubangiji tsawaicin kwana kuma da albarka a cikin kwanakin mu dora mu ƴaƴanmu tilas tun da ƴaƴanmu ne yanzu na musu gaskiya da kuma tilasta su akan bin gaskiyar mu kudata da su akan hakuri da dagewa wajen bin Allah mu kuma sa musu hakuri akan barin barna ko da da kyau ce mu nusashe su akan ƙarshen mai barna bai da kyau da kuma gaya musu ƙarshen mai gaskiya abu ne mai kyau da kuma ke bukata idan muka yi haka za mu samu cin nasara mu koya musu tsoron Allah a ɓoye ba sai a fili ba idan mun koya musu ko da ba ma gida za su kiyaye wani gidan idan ba ma nan amma idan mun koya musu tsoron Allah sai muna nan ne za su bi Allah to ran da ba ma nan ku ba za a bi Allah a gidanka ba mu nemi taimakon matanmu iyaye mata watan kayan tafiya ne kuma sukan taimaka ma iyaye maza wajen getta gidan da kuma gina shi idan baka samu can kwarai ba gidanka yana tangari da yawa gidan rawa da yawa da mafi yawan matan da muke aure a yanzu su ya za a su kuɗi ko su digiri irin naka don albashinta ya zama digiri irin naka in kana level 10 ita ma 10 in kana 014 director operation ita ma haka su bayan allah mu koya musu allah ta'ala mukamin shi da muke nema ya fi abin da al'ummar duniya ke rubutawa idan mun koma haka za mu ji daɗi a rayuwarmu idan mun samu kanmu tausayi da ƙana'a za mu ji daɗi Me kana'a shi ne haƙuri da abin da Allah ya bada ko da babu yawa mu yi haƙuri da abin da Allah ya bada ko da babu yawa in dai shi ne mu kar mai kwaɗayin na hannun wani wallahi in kai haƙuri abin da baka kai tsammani ba zai zo iske ka bayan Allah mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a muna da haɗurra da yawa ƙasar mu akwai bala'o'i da yawa na fake da na filin da ya buɗe baki zai cinye mu duka su amma babu abin yake da saurin dargaza barna da rusa ta da yan an yi ma Allah na da iko ya gani kuma ya karya kamar addu'a mu roƙa mu kawo nan mu tafi shine farko duk wanda ya gyara azuna an kai baka zama gyararre ba aikin manzo ne duk wanda ya je gidan aljanna idan kai baka je ba aikin manzo ne so amma idan za mu samu dacewa a ce har mun samu hakan to za mu samu cin nasara mu roƙa mu kawo nan mu mu roƙa mu iyayen mu mu roƙa mu 'ya'ya mu roƙa malamanmu mu roƙi ubangiji ya ba mu lafiya zama lafiya a ƙasarmu duk ko da ake idan babu zama lafiya ba za ka ci nasara ba dan kasuwa bai samun kasuwanci an nuna wasu mutum biyu suna abinci a syria suna da ƙatar restaurant da bala'i ya bala'i sai ga su a ainihin falasai za su shiga cikin lebanon saboda abincin ba zai yi ba in ma zai saya dugari gari an rusa ashe idan babu lafiya da awa ba ta yi wa? masallaci rushewa yake babu abin da ke iya zama da gindinsa su amma ran da muka samu zama lafiya sai komai sai gina ta yi a nutse babu rikicin komai kuma inda addinin bai je ba mu samu damar kai shi su bayan Allah mu roƙa ma kawunan mu mu roƙa wa ƙasar mu zaman lafiya ta ka ne kaɗai zama iya cin nasara akwai al'umma da yawa wanda su umma rikicin ake ba su cin abinci to irin wa'annan mutanen dama jama'ar duniya kala biyu ne kala daya su ne ake cewa mafatihil khairi da ghalaqal lishari inan duk inda alkhairi yake su ne ake sawa a bude shi su to ke addu'a Allah ya sanya ka cikin wa'annan mutanen duk inda alkhairi yake ko daga makiyin ka zai zo bude ya zo yau bangiji ba kan yi ruwan sama ba har makiyin ma kuma ya sha ya more ko ba a yi buɗo alkhairi ya shigo al'umma su amfana duk inda shari'a ke kulle shi saboda in ya shigo watakila na iya takowa ha gidanka su bayan Allah in za wannan za mu samu cin nasara abu na biyu karka zama cikin bayan Allah wanda su mafatihi shari ne duk inda shari yake da su ake budewa kuma duk inda alkhairi yake da su ake sa hannu a rufe shi karka zama cikin wa'annan mutane kuma sai ka ƙara addu'a da kirki ka nazarci mutanen kwarai na kirki don kuma ba komai za su kare ka da amfani suke samu daga Allah ka yi wata zama da mutanen kwarai ka nazamci kuma inda ake faɗin gaskiya masallatai su zama su ne wurin zaman ku a shekaru irin da wa'in sun ku yanzu mai rage muku a duniya an ba neman Allah ba ku kusanci Allah da yawa dan lokacin da ya rage muku wanda za a mutu to ya zama fiye lokutan nan kuna nan tare da kayan ubangiji alkur'ani ba ku je waje wata nama ku yi banna gida kuma kuna gindin masallaci ku yi ta yi ku yi ta yi yan kwanukan suka rage muku sai Allah ya amsa kuma karka ɗauka tsofi kadai nake nufi hada kai mai sabon jini a jika don ita mutuwa ba zaɓe take ba duk wanda aka yi haɗa da shi tana yi wucewa da shi hamma da kai hada kai ranka da kuma kafin kusan rami wata kila da kuma ba haka ba ubangiji Allah taimake mu yan uwa ina maimaita ubangiji Allah la karar nuna mana gaskiya ba mu ikon yinta abubuwan da muka yi na kura ubangiji Allah dole mana kobasa kuma wa'annan malamai limamai da wannan masallaci ubangiji Allah ƙara musu basira da jagoranci wanda suke sa hannu su ga abin ya gudana da dukiya ko da ilimin su da jajircewar su ubangiji Allah ƙara musu sabati da nutsuwa akan addinin Allah ta'ala sanya al'umma mu zuriyar mu gabaki daya tafi mu alkhairi a duniya Allah ta'ala shine mai iko akan haka haka mai iko akan komai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنئم المولى ونئم النصير اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنئم المولى ونئم النصير فنئم المولى ونئم النصير اللهم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت المنان والحنان اللهم أنت الحنان يا منان اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا عنا الشر اللهم اكفي عنا الشر اللهم اكفي عنا الشر وارفع عنا المهن والزلل ما ظهر منها وما بطن أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في مساكننا وآمنا في مساجدنا وآمنا في أسواقنا يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اللهم أرد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسي ومن كادنا فكده فجأة تدبيره في تدميره برحمة يا رحم الراحمين اللهم نسألك الأمن واستقرار في بلادنا هذا اللهم نسألك الأمن واستقرار في بلادنا هذا اللهم نسألك الأمن واستقرار في بلادنا هذا وسائر المسلمين أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم عليك باليهود وإخوانهم ونصارى وأنصارهم وشيوعيين وأشيائهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم جمع الدماء في أوروكهم وجعلهم وأموالهم غنيمة الإسلام والمسلمين أنت ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabil alamin